Jama'a barkan ku da wuni da zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan lasariya ta Asabar dinnan akan mitoci 22 da 25 a Nijar a gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da dalol da niya a birnin Kwani. Masu kwamfuta kuma a voahausa.com ko sashen hausa.com. To jama'a barkan ku da wannan lokaci mu da sado mu da ku a wannan lokaci Aliyu Mustapha Sokoto ne ta da Jummai Ali a nan Washington DC. Bari mu fara da kanin labarai. Ƙungiyar Taliban a Afghanistan ta kai harin ƙunar baƙin wake wani sansanin soja har ma ta kashe akalla mutane 140. A can ƙasar Venezuela kuma mutane 20 ne suka mutu a sakamakon zanga-zanga da tarzoma. Masana ilimin kimiyya a ƙasashen Turai suna zanga-zanga tare da fatar jawo hankali ga yadda ake wa fasahohin kimiyya ɗaukar sakainar kashi. To bayan kun gama jin labaran duniya baki ɗaya za mu kai ku kalba mu ji abin da ya biyo bayan mutuwar wasu masu kallon ƙwallon ƙafa. Kwamitin an ba shi dama na farko ya kokari ya ga cewa ana tantance irin waɗannan gidaje na kallon ƙwallo da koma sauran gidaje wanda jama'a suke ginawa na zama sannan za mu je jihohin bauchi da adamawa inda ake ta takaddama game da albashin ma'aikatan yanzu da nada. Cire sunayen mutattu da kuma mutanen da ba su nan a cikin takardar albashi. Matattu gajerinsu a cikin waɗanda Allah ya kira suna wannan aikin ba a damu da a biya haƙoƙin magadansu ba. Ashe mu da muke raya kuma sai dai Allah ya kyauta. To, ko bayan wannan muna da shirin amsoshin tambayoyinku wanda yau zai amsa tambayoyinku game da agogon GMT da kuma tarihin mutumin na mai mata kusan ɗari a Najeriya. Amma duka sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Alli. An ba da rahoton cewa su maman ƙunar bakin wake da ƙungiyar Taliban ta kai akan wani babban sansanin soja a arewacin ƙasar Afghanistan cikin dare ya kashe akalla mutane 140. Yawancinsu sojoji a hari mafi muni da aka kai wa sojojin Afghanistan tun shekara ta 2001. Shaidun gani da ido sun ce mutane goma cikin ɗamarar harin kunar bakin wake sosai a cikin motocin soja guda biyu waɗanda suka yi shigar burtu kamar sojojin gwamnati ne suka kutsa hedkwatar rundunar soja ta mai tara jiya juma'a a mazar sharif hedkwatar london bag da ke arewacin ƙasar gidajen talabijin sun ambaci kafofin soja da ba bayyana sunayensu ba da na 'yan siyasa suna faɗi a yau asabar cewa akalla sojoji 40 ne aka kashe a harin da aka kai jiya juma'a da rana akalla sojoji 100 ne kuma suka ji rauni. jami'an yankin sun bayyana cewa maharan na kungiyar taliban sun yi wa sojoji wanka da harsashai a lokacin da suke fitowa daga masallaci bayan sun yi sallar azahar a yayin da wasu maharan kuma suka kutsa ɗakin cin abinci kafin sojojin kundumbala suka yi musu ƙawanya suka yi musayar mummunar harbe-harbe nan da nan mai magana da yan kungiyar taliban zabibullah mujahid ya yi ikirarin cewa kungiyarsa ce ke da alhakin kai harin a yau asabar ya bayyana wa 'yan jarida ƙarin bayani har ma da hotunan waɗanda suka kai harin a can ƙasar venezuela kuma yawan mutanen da suka mutu cikin makonni uku da suka shige da aka yi ana yin zanga-zanga da tarzoma ya ƙaru zuwa ashirin a yayin da mutane goma sha ɗaya suka mutu a ranar alhamis da daddare jama'ai sun bayyana cewa unguwar elval ta birnin caracas ne mutanen suka mutu karfin wutar lantarki ta kashe su sa'ilin da suke kokarin satan firiji daga wani gidan gasa biredi kusan kullum ake yin mummunar zanga-zanga a unguwannin birnin caracas a yayin da kasar ke ƙara tsunduma cikin rikicin tattalin arziki yanzu haka ana ƙarancin kayayyakin masaruhi ciki har da kayayyakin abinci da kuma magunguna. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce Amurka ta yi imanin China za ta yi amfani da tasirinta wajen shawo kan ƙasar Koriya ta Arewa ta yi watsi da shirin nukiliyar ta. Yau Asabar Mr. Pence ya wannan furucin a Sydney, babban birnin ƙasar Australia bayan wani taron ɗan jarida na haɗin gwiwa da Prime Minister ƙasar Malcolm Turnbull. Dukkansu Amurka da Australia suna matsawa a ƙasar China lambar ta yi amfani da tasirinta. ta domin koriya ta arewa ta yi watsi da shirin nukiliyar ta a wani labarin kuma cibiyar haɗin gwiwa tsakanin amurka da ƙasar koriya ta kudu ta a jami'ar john hopkins nan amurka ta ba da rahoton cewa hotunan watan ɗan adam da aka ɗauka na inda koriya ta arewa take gudanar da gwaje-gwajen makaman nukiliya sun nuna wasu hidimomi da ke nuni da cewa ana shirye-shiryen yin gwajin makamin nukiliya wannan bayanin da aka sa wani dandalin yanar gizo ya ce hotunan wurin gwaje-gwajen makaman nukiliya ya nuna ana yin wani abu a kusa da wannan wurin. Tun dai shekara ta 2006 kasar Koriya ta Arewa ta gudanar da gwaje-gwaje makaman nukiliya guda shida ciki har da guda biyu da ta gudanar a bara. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masana ilimin kimiyya a ƙasashen Turai su ma suna jerin gwanon kimiyya da ake yi na zanga-zangar da aka yi a ɗaruruwan birane a duk faɗin duniya domin karrama wannan rana da aka ware domin jawo hankalin duniya ga buƙatar da ke akwai na kare yanayi da ake cewa Earth da Turanci. Masana kimiyya a duk faɗin duniya suna fatar cewa idan suka haɗa kai za su jawo hankali a kan matsalar da ba a ɗaukan harkoki ko kuma fasahohin kimiyya da muhimmancin da ya kamata masana ilimin kimiyya sun ce ana ta rage kasafin kuɗin da ake warewa harkokin kimiyya da bincike matakin da ke nuni da yadda ake wa harkoki ko kuma fasahohin kimiyya ɗaukar sakainar kashi. Rikakken attajirin nan Bill Gates kuma ya kare taimakon da ake baiwa kasashen waje da kuma tsoron cewa yadda yanayin harkokin siyasa suke a nan Amurka da kuma Birtaniya suna iya sa kasafin kuɗin taimakon da ake baiwa kasashen waje kafar angulu. A duk shekara Bill Gates kan ba da kimamin dala biliyan biyar na taimakon raya kasashe yana ɗaya daga cikin masu hannu da shuni da ke ba da taimako fiye da kima. a wani jawabin da ya gabatar a wata cibiya a birnin london a wannan makon bill gates ya bayyana tsoron cewa guguwar harkokin siyasa da ke kadawa tana jawo cikas ga taimakon kasashen waje amurka ta fi kowace ƙasa baiwa kasashen waje taimako da taimakon jin kai na gaggawa a kasashen waje misali kamar taimakon kusan dala miliyan biyu da ta turawa a ƙasar peru bayan ƙasar ta yi fama da mummunar ambaliyar ruwa a farkon wannan shekara to amma shugaban amurka donald trump ya ba da shawarar cewa amurka ta rage ko kuma za ta rage kasafin kudin taimakon dala biliyan 43 a zaman wani bangare na rage bashin da ake bin gwamnatin kasar to labaran duniya sun zo muku daga sashen hausa murya amurka a washington dc da latu sai rahotanninmu kuma za mu so mu share fage ne da rahoto kan abin da ya biyo bayan mutuwar mutane da dama lokacin da suke kallon kwallon kafa a garin kalba da ke kudancin najeriya tun bayan hadarin da aka samu na faduwar falwaya ta wutar lantarki kan wasu masu kallon kwallon kafa a jihar cross river da ke yankin niger delta a baya-bayan nan jama'ar jihar da kuma ƙasa baki daya na ci gaba da nuna alhinin hakan kuma tun lokacin ne ake ta bin diddigin abin da ya faru da kuma irin matakan da ake ɗauka don kaucewa sake afkuwar hakan a nan gaba kan haka ne ma yasa na tuntuɓi injiniya habib abdullahi wani kwararre kan harkar lantarki kuma ya yi karin haske akan yadda ya fahimci yadda wannan lamarin ya faru. To yawanci high tension kebul dai kebul ce mai kwari yawanci. Da wahala ne a ce an samu irin wannan inda ita wannan wannan cable din ingantacciya ce. Idan ta ta ingantacciya ce ba za a samu matsala irin wannan ba da wahala ne. Ya danganta ga kebul din da aka saya da su wanda suka install nashi suka sanya shi a cikin wannan wayar. Wanda idan wayar nan sabo ne to rishin sai sayan kayayyakin suke ingantacci wanda aka aka aka san cewa in an sanya su ba aka irin wani in dai ba wani mechanical pro aka samu wani kai mu abu ko mota ta kai karo ko kuma a ce a'a ƙaƙa ce ƙusoshi suka yau da gobe wanda ke wasu galvanize ne. tuni dai bayanai suka nunar cewa gwamnatin jihar ta cross river inda wannan lamarin ya faru ta ayyana biyan kuɗaɗen da za a yi amfani da su wajen duba waɗanda suka jikkata a asibitoci daban-daban daga farkon kulawa har zuwa lokacin da za su samu sauki to sai dai kuma alƙalumma a hukumance sun tabbatar da mutuwar mutane bakwai ko da yake dai bai ne masu karo da juna sun bayyana cewa adadin ya fi hakan kan wannan lamarin ne dai ya sa na tuntuɓi mai baiwa gwamnan jihar ta cross river shawara kan baki wato barista musa mai goro wanda ya ga abin da ya afku kuma yake da masaniya ga irin matakan da gwamnatin jihar ta cross rivers ke ɗauka. abin ya faru mai girma ya ba da umarni da na farko a kafa kwamiti domin a binciki menene ya faru domin kuma a ɗauki matakai na kiyaye faruwar abin a gaba na farko kenan. Na biyu kuma kwamitin an ba shi dama na farko ya kokari ya ga cewa ana tantance irin waɗannan gidaje na kallon kwallo da koma sauran gidaje wanda jama'a suke ginawa na zama ana ba su shawara na cewa su kokari duk lokacin da mutum zai gina gida to ya kokari ya yi la'akari da inda zai gina wannan gida likitan domin kar ya zama ya gina karkashin high tension ko kuma wani guri mai haɗari. Kwai tarin 'yan Najeriya da ke da sha'awar kallon kwallon kafa kuma sun bayyana ra'ayoyinsu da matakan da ya kamata a ɗauka. People are watching television of uh, Manchester and so on. So such a fire outbreak cannot 30 people. Wannan yana cewa ne bai kamata a ce hatsarin wutar lantarki ya kashe mutane da yawa a wurin kallon kwallo. Ita kuwa wannan ta ce. Those who own places like that should, should run regular checkups. tana cewa ne sunana Iban Cinyere a Karachi ta ce ya kamata jama'a su lura da inda suke zuwa kallon kwallon kafa domin kare kansu da faruwar irin wannan hatsari a nan gaba domin kaucewa halaka. Sunana Malam Bashiru Ibrahim Abdul Zagi. Duk wani gidan kwallo wanda adda wuri wanda bai kamata ba a yi inspection wanda ba wai kawai high tension ba duk inda adda masallaci ko makaranta saboda akwai disturbance. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To a gaishe Kalamido yanzu kuma sai rahotanni guda biyu da muke da su game da takaddamar biyan albashi da kudaden fansho a jihohi biyu na arewa maso gabacin Najeriya wato Adama da Bauchi. Bari mu fara da Bauchin. Abin da yi har aka samu wannan nasara shine ta hanyar cire sunayen mutattu da kuma mutanen da ba su nan a cikin takardan albashi na 'yan fansho na ƙananan hukumomi da na kuma jiha. akwai mutanen da akan sa musu albashi fiye da abin da suke samu na doka so su ma wannan gwamnatin jihar bauchi karkashin gwamna mohamed abdullahi bakar ta yi iyaka kokari wajen ciccire waɗannan ƙare-ƙare da ake yi a cikin albashin mutane waɗanda ake haɗa baki da waɗansu gurɓatattu daga cikin ma'aikatan gwamnati akwai ma'aikata waɗanda aka dakatar da su a bangaren albashi wanda ake amfani da ah, inji mai kwakwalwa to na kwamfuta na ma'aikatan kuɗi waɗanda an samu mutum ɗaya wanda yana ƙara kuɗaɗe wa mutane bayan an yi albashi ya karɓa to irin waɗannan kaga an cire su. Nawa ne gwamnatin jihar Bauchi take biya a matsayin albashi? Sabila da binciken da ake na kullum yana canjawa babu ainihin ƙididdiga na kuɗi da za a ce maka gashi nan amma dai baya gaza baya gaza kusan naira biliyan biyu da yafi kuɗin albashin jihar bauchi komin a kowane wata daga bisani na tuntuɓi tsohon shugaban ƙungiyar kwadago na jihar bauchi comrade abdullahi koli kan batun da gwamnatin ke yi na cewa ta gano kuɗi har naira biliyan guda a matsayin na ma'aikatan bogi ga abin da ya ce na farko shi irin wannan alkaluma a takarda ne ba na zahiri ba ne ba don komai ba saboda idan alkaluma na gaskiya ne idan har za ka samu biliyan daya a wata daga jikin albashi musamman a jiha irin ta bauchi to abin da abin ban mamaki da haka mata ce wasu bangarori na ma'aikata sun ji daɗi saboda na farko kudin hutu ma ba a biya kudin obatayan ba a biya kuɗin kwanan daji ba a biya duk wani abu da ka sani na takarda babu shi da sunan wani abu aza charges to abin zai ba kowa mamaki a ce ana samun biliyan ɗaya wato yanzu daga hawan gwamnati zuwa yanzu akalla ba a kasar bai wato ana da biliyan 24 kenan daga lokacin da ake bincike zuwa yanzu wanda yake a ƙasa to muna bukatan ah, cikakken kuɗin nan mu gansu a bayyane kamar yadda suka binciko suka samu. Ana turka turka saboda kuɗi. Daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi. To a gaishe ka Abdulhab. To a jihar Adamawa ana irin wannan turka turka din da tsofaffin manyan ma'aikata da ke cewa a biya su hakokinsu. kungiyar ta tsoffin manyan sakatarori wato permanent sakatare, wanda ma ya kunshi a kawo majalisar dokokin jiya da kuma tsoffin chief judge joji da mai binciken kuɗi da ma waɗanda ke karɓar dunkulallen albashi na kokawa ne da cewa gwamnatin jihar na ma nuna musu shakulatin bangaro game da halin da suke ciki yanzu na rashin samun hakokinsu tun bayan barin aiki a wajen taron manema labarai a yola fadar jihar adamawan shugaban kungiyar manyan sakatarori wato faminin sakatare mustapha galadima ya ce su basu amfana koda da kwandala ba daga tallafin da gwamnatin tarayya ta raba jihohi na bel out da na paris club mu faminin sakatare da waɗanda suke dunkulallen albashin nan rukunin mun kasance mu biyar. abin da sa mu abin ya dame mu shine matattu su a cikin mu waɗanda allah ya kira suna wannan aikin ba a damu da a biya haƙoƙin magadansu ba ashe mu da muke raya kuma sai dai allah ya kyauta Yasa sa muka ce to gara mu sanar da duniya cewa ga halin da muke ciki Tun da gwamnati ce ga ta ba wai ni na faɗa ba kwamishinan kuɗi na jiha shi ya faɗa ya ga 'yan jarida cewa lallai an karɓi waɗannan kuɗi kuma ga abin da aka yi da su ga abin da aka yi da su mu ba binciken su muke ba amma abin da ya shafe mu kai muke magana suwa aka biya gratuity tsarin mulki ya sahale cewa duk wanda ya aiki a ba bashi haƙƙinsa na pension da gratuity kuma ba a yarda a kankare masa ko a nini daga ciki ba saboda haka don allah da annabi an yi amfani da hankali wajen mannan cin mutunci da cin zarafi da aka nuna famanin sakatarori? Shi ma wani tsohon sakataren dindindin din Alhaji Abubakar Hassan ya ce bai kamata a ce gwamnatin da ke matutar kawo canji tana mancewa da su ba. To shiru kake ji mala ya ci shirwa ah, mu ba mu samu ba mu ji ba a ah, ka sani mace rayuwa yanzu kuma ka san da cewa abin nan hawa farashin kuɗin abubuwa abinci da sauransu ka sai da suke ko fetur na ya fi ƙarfin mu kamar abubakar hassan shi ma Mr. Emmanuel Vinjir da ya shafe shekara da shekaru yana bauta a gwamnatin jihar Adamawan cewa ya yi. To yanzu kuma da Allah ya sa ya kawo sauki aka samu kuɗi ta wajen Paris Club. har to shi ne muka sa zato kowa da eh, abin nan bukatun shi zai biya sai zai zama na kuma gwamnati tana cewa ta biya mu mu kuma mu ga ko sisin kobo ba shi yasa muke kuka a duba fa to sai dai kuma gwamnatin jihar ta bakin kwamishinan yada labaran ta amma sajo ta ce ma ba haka zancen fa yake ba dokokin gwamnati daban-daban suke akwai famanin sakatarori waɗanda suka yi ritaya a lokacin da mukamin famanin sakatare baya cikin consolidated da ake ciki yanzu su lokacin da suka yi ritaya suna sun yi ritaya ne akan dokokin da yake a lokacin da suke aiki akwai kuma permanent secretary wanda suka yi ritaya yanzu wanda doka ta ce in permanent secretary ya yi ritaya albashin da ya ritaya shi zai rika karba har iya rayuwarsa su kuma suna da severance da ba kwamishinan yada labaran jihar adama kenan ahmad sajo ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya to ma a gaishe ka ibrahim tun zo karfe ɗaya da minti takwas na safe a nan washington dc kuna jin sashen hausa murar amurka ne muke kabarta muku da shirin na la'asariya kasan komai agogon gmt ga shirinmu na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar Malam Suleiman Sani SS Jos kan agogon GMT da agogon yanki da kuma bambancinsu da kuma wasu masu sauraronmu da dama. waɗanda suka yi ta turo tambayoyi kan ma'aurin mata sama da 130 ɗin nan na jihar Niger Najeriya wato marigayi Baba Masaba bayan mun ansa wata tambayar nan da nan bayan rasuwarsa. To bari mu fara da ansar tambayar Malam Suleiman Sani SS kan agogon GMT da kuma bambancinsa da agogon yanki. Idan mai tambayar na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. Mai yiwuwa kana buƙatar bayanai hawa biyu a nan. Na farko ko kuma a takaice GMT na nufin Greenwich Mean Time, wato adadin lokaci bisa ga ma'aunin lokaci da ke gundumar Greenwich na kudancin London. Kashi na biyu na bayanin kuma shine duniya a mulmule take kamar kwallo, kuma cikin sa'o'i 24 tana wainuwa ko juyawa sau ɗaya, wato kowane wuri a doron duniya ya zagaya ya sake fuskantar inda ya fuskantara da farko. An kuma lura cewa idan aka kafa doguwar sanda a miƙe cak da zarar sha biyun rana ta yi, to ɗaya daga cikin abubuwa biyu za su faru. Au inuwar sandar ta ɓace kwata-kwata, au ta karkata zuwa kudu sak ko zuwa arewa sak. Don haka mutanen da musamman ma na ƙasar Masar sun lura cewa akwai alaƙar gaske tsakanin matsayin rana da kuma lokaci. Sannan banda auna nisan zagaya ko da'ira. ana kuma auna adadin kusurwoyin da da'ira ta ci daga tsakiya wanda ake kira digiri. Kusurwoyi na digiri 360 ne ke cikin kowace kammalalliyar da'ira ko zagaya. Kuma da yake duniya a mulmula take kamar ƙwallo sai aka ƙaddara cewa akwai wani layi kama tun daga tsakiyar ƙololo ko arewa da ya ratsa cikin ƙasa ya bulla tsakiyar ƙarƙashi ko kudu. sai aka samu wannan ƙaddararren layin suna north and south pole da turanci wato sandar arewa zuwa kudu sai kuma aka ƙaddari wasu layuka da suka yi da'ira makwallon duniya masu gittawa daidai ƙololon sandar da kuma gindin sandar aka sa musu suna longitude aka kuma ƙaddari wani da'irin layin da ya raba ƙwallon duniya gida biyu sama da ƙasa aka sa masa suna equator aka ƙaddari wasu layukan kuma a sama da ƙasan ikweto ɗin ko a ce arewa da kuma kudancin ikweto masu nisa daidai tsakanin juna aka sa masu suna latitude sai aka ayyana ikweto a matsayin mafarin latitude ko kuma latitude mai adadin kusurwoyin digiri sifili ko babu Haka zalika ɗaya daga cikin ƙaddararrun longitude ɗin ya ratsa wani gidan nazarin yanayi a Greenwich kuma aka ƙaddari shi ne masomin sauran longitude ɗin. Wato aka ƙaddari cewa bai ci kusurwa ko ɗaya ba, wato kamar yadda shi ma equator ɗin bai ci ba. Kaga kenan layukan longitude da latitude na gamuwa a duk inda aka dafa a doron duniya muddin aka auna kowanne daga mafarinsa. Don haka za a iya gane duk inda mutum yake a doron duniya muddin aka san langitud ɗin wurin da kuma lati tuɗin wurin. Da aka zo batun lokaci kuma sai aka ce to da yake akwai sa'o'i 24 a rana guda, wato juyawar kwallon duniya sau guda, wanda kuma ke nufin digiri 360, kenan sa'o'i 24 daidai ne da digiri 360, da haka sa'a guda daidai ne da digiri goma sha biyar Wannan dai ma'aunin lokaci ne da bai canzawa kuma canjin yanayi bai shafarsa. Wannan ya bambanta da agogon yanki da kan canza daga wuri zuwa wuri da kuma daga lokaci zuwa lokaci. Misali a yanzu karfe goma sha ɗaya na safe a Washington shine karfe hudu agogon Najeriya. Nan gaba kuma karfe goma agogon Washington ne zai zama karfe hudu agogon Najeriya ɗin. To amma shi agogon Greenwich babu ruwansa da wannan canjin saboda sa'o'i ake aunawa daga farkon kowace rana. Da aka gane hakan a shekara ta 1884 sai shugaban Amurka na lokacin Chester Arthur ya kira wani taro a nan birnin Washington inda duniya ta amince da ma'aunin lokacin da ke Greenwich a matsayin ma'auni na ƙasa da ƙasa. Shi dai layin langitu ɗin da aka mai da shi wurin fara ƙirga lokaci na kowace ranar wanda don haka ne ake kiransa prime meridian wato da'irin farko ya ratsa wani ɗirkekin tabarau mai hangen nesa da ake kira transit cycle shi dai transit cycle wani masanin kimiyyar taurari mai suna george r ne ya gina a shekara ta 1850 sai kuma an sar tambayar masu sauraronmu da dama kan ma'aurin mata sama da 130 ɗin nan da ya mutu kwanan nan a jihar Niger Najeriya wato marigayi Muhammad Bello Abubakar wanda aka fi sani da Baba Masaba wanda ya rasu ranar Asabar 28 ga watan Janairun wannan shekarar ta goma sha bakwai, Idan masu tambayar na saurare, to ga ansar da muka bayar nan da nan bayar rasuwarsa. Mustapha Nasir Batsari me kace? An haifi Muhammadu Bello Masaba a garin Cikangi da ke Bidda ta jihar Naija a yankin arewacin Najeriya. A shekarar 1924 kimanin shekaru 93 da suka gabata, Muhammadu Bello Masaba wanda ya yi fici saboda aƙidarsa na auren mata da yawa, ya fito ne daga gidan sarautar Bidda da ake kira Masaba, shi ya ma aka ji kalmar Masaba a cikin sunan dashi. Kuma ya yi karatunsa na firamare da sakandare wato grade 2 a nan Bidda. A shekara ta 2008 ne sunan Muhammadu Bello Masaba ya bayyana a duniya a sakamakon takaddamar da ta kauri a tsakaninsa da mahukuntan jihar Niger. Bayan da ta tabbata cewa matansa na aure 86 ne a wancan lokaci. A wancan lokacin dai hankalin masarautar Bidda da ma malaman addinin Islama daga ko'ina na Najeriya ya karkata a kan Bello Masaba al'amarin da ya sa masarautar Biddan ta shirya wata tattaunawa a tsakanin Bello Masaban da kuma wasu manyan malamai a fadar sarkin Biddan ya tsunufi Alhaji Hayya Abubakar. Amma dai daga ƙarshe aka tashi ba tare da cimma wata fahimtar juna ba. A ranar 15 ga watan Satumbar shekara ta 2008 ne. gwamnatin jihar Niger a ƙarƙashin jagorancin Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ta ba da umarnin kama Muhammadu Bello Masaba inda aka gurfanar da shi a gaban wata kotun shari'ar musulunci da ke mina. An caji Muhammadu Bello Masaba ne da laifin cin zarafin manya da kuma karya dokokin musulunci sannan da aji mata 86 ba a kan ƙa'ida ba. al'amarin da aka ci ya saba wa sashi na ɗari 210 da kuma 383 sannan da 386 na penal court bayan kai shi gidan yari da ke mina daga bisani dai an ba da belinsa to sai dai bayan komawarsa gida bidda cikin iyalansa tsugunne bata kare ma bello masaban ba saboda a wancan lokaci komawarsa gida ke da wuya sai masarautar biddan ta haramta mashi zama a ƙarƙashin masarautar tare da iyalansa saboda dalilan da masarautar ta bayar na cewa babu tabbacin tsaron lafiyarsa a lokacin daga bisani dai a ƙoƙarin samar masa 'yanci daga hukumomi sai da wasu daga cikin matan shi tare da 'ya'yansa da abokan arziki da ma masoyansa suka yi daren mikiya a harabar majalisar dokokin jihar Niger da kuma sakatariyar gwamnatin jihar inda suka nemi da a sakar ma masoyinsu mara bayan jajircewar iyalai da malauyoyin kare haƙƙin ɗan adam Muhammadu Bello Masaba ya ci gaba da zama bidda cikin iyalansa ba tare da wata tsangwama ba. Magoya bayan Bello Masaban dai sun ce suna matuƙar jin daɗin zama da shi, saboda ƙaunar da yake nuna masu kuma yana matuƙar ƙaunar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Alhaji Mubtahir Salahuddin Bello, mataimaki ne na musamman ga Muhammadu Bello Masaba, ya bayyana irin zaman da suka yi da Bello Masaban. Everybody who has been coming to Baba, so I've been enjoying that thing. Since when I've been with Baba, there's no use of any medicine. ya ce duk wanda ya zo wajen baba yana jin daɗin abubuwa da dama. Ya ce tun daga lokacin da nake tare da baba ban samu wata matsala ba, muna zaune lafiya lau tare da iyalaina. A ranar Asabar 28 ga watan Janairun wannan shekara ta 2017 ne, Allah ya karbi ran Muhammadu Bello Masaba a gidansa da ke bidda. Ya mutu ya bar matansa na aure guda 90. tare da 'ya'ya da suka haɗa maza da mata guda ɗari To ma da to sai makon gobe ku sabon shirin zuga labarai a takaici. An ba da rahoton cewa sumaman kunar baƙin wake da ƙungiyar Taliban ta kai akan wani sansanin soja a arewacin kasar Afghanistan cikin dare ya kashe akalla mutane 140 yawancinsu sojoji a hari mafi muni da aka kai wa sojojin afghanistan tun shekara ta 2001 a can kasar venezuela kuma yawan mutanen da suka mutu cikin makonni uku da aka yi ana yin zanga-zanga tarzoma ya karu zuwa ashirin a yayin da mutane goma sha ɗaya suka mutu a ranar alhamis da daddare to ma da tofi jama'a abin da ya sauke gidan a wannan lokaci sai mun da muku da karfe tara da rabi na dare in an jima insha Allah yanzu a madadin duka masu sashen wasu murya Amurka Ali sakon Sakwata ne a